daidai da safiyar sha uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasu madina yau shekara bakwai, daidai da watan ɗaya watan ga watan daya ga watan fabrairu shekara ta da. ashirin da shida man haɗa wannan cibiya ta musulunci wacce aka fi sani da markazu salafiya mai lamba adireshi arba'in da shida layin majatulun wada a ramar hukumar Zariya jihar kaduna a najeriya ba don komai ba sai don gabatar da watan lacca da akan gabatar duk wata da 'yan uwa mata kan matsalolin zamantakewar aure saboda mun gane asalin kintsuwa da gyaruwar al'umma na da alaƙa ne da abin da ya shafa aure yana da alaƙa da abin da ya shafa aure to a yau ba kamar baya ba wanda zai shugabanci wannan zama shine Profesa Malam Salisu Garba ɗaya biyu. wanda zai ta'aliki kan abin da za a gabatar shi ne barista malam abdurrafi'i abdulkarim wanda zai gabatar dama duniya ta riga ta ji kuma an gani kwano ba ne ɗaya ne daga cikin manyan malamanmu fatan dokta muhammad jamilu muhammad sadi allah ya masa jagora zan miƙa abin magana na madadin ga wanda zai shugabanci zama ya ɗan faɗi kalmomin shi na zamowarsa shugaban zama ya gabatar da wanda watan shi zai gabatar da wannan lacca kama a Thank you. wata dora ne da suka shirya abuja duk shekara iska ne to ba ka san abin da ya tsananta

Ah, don haka yanzu misali harkan aure jama'a da yawa suna raina da matsalolin suke kamar wannan yanzu an nemi a bayani ne kan yadda ake gudanar da bikin auren a matsayin gudanar da bikin tasirin gudanar da bikin a kan yadda rayuwar zamantakewar aure ta kasance duk wata gaba ta rayuwa na ɗan adam ana tasiri a kan ɗaya gabar da ke gabanta da kuma da ke bayan saraka daga neman auren zuwa zaman auren to zuwa a yi bikin yana da tasiri a kan yadda ake auren da kuma yadda za a yi zaman auren don haka nan a zaɓi a gaya maka cewa yanzu an koya maka yadda za ka zaɓi abokiyar zama to bayan ka same ta to yaya kuma za a yi bikin murna da cewa ka same ta kuma ya kamata a koya maka shi saboda idan baka san yadda za a yi ba to sai ka farar da ƙoƙarin da ke wajen nemowa da zaɓowa da kiyaye shari'a to yanzu wajen murnan ka samu kuma za ta shigo gidan a nan gudun sai ka ɓarbi komai da kuma sai lalace ɗan malamai na cewa gwargwadon yadda a kiyaye addini a harkar aure gwargwadon albarkarsa gwargwadon da aka yi wa tsibo aka take wasu ƴan rijina aure da gwargwadon matsalar da za a fuskanta a cikin al'amarin auren misali a kun ga yanzu a jikin bukukuwan da ake yi tun mun je an je an aro wasu al'adu an samu na san al'adu wanda ke da alaƙa da aƙida ta addini an mutane da yawa su gane ba irin su maza da da ake yi indiyan da ake dinnan duka fa aƙida sai fa aƙi addini da muke gumaka gumaka muke bauta a ranakun to kai kana takaman ke kina takamin gashi yar salafiya yar izala yar ahadu suna yar kaza kuma an ganki na mazabe mazabe din nan ba kira sai fata kungiyar nazi fa na hudawa. cewa su a kaida su kuwa an take wani matsayi ko fanta da ta ake yi a je a tsare ta wani gida a mata tsaron talala ko za ta sai a shekara a zaɓo ta rana a je ana ta ta murna an ɗan zo ta ga 'ya'yanta yanzu ke kyaye murna a ce ‘ya'yanki sun wulakanta sun wafantar da ke ranar da suke zuwa kawai su ganki a wannan ranar ta gari za su ɗauka gaba ɗaya suna murna ‘ya'yanki sun wulakanta ki sai suka samu damar ganin su yanzu za ki za ki iya ce ke ne ‘ya'yanki suka ja ake irin wannan to su ba a ka'idar addinin su wannan fushi daidai ne misali kamar indiyan dai da ake yi ranar farko fa rana ce da ‘yan mata ake so su je su bauta wani gunki nasu wanda shi gunkin ɗawainiyar da aka ɗora masa shi ne taimaka wa ‘yan mata su sami kaiwa ga cin su na samun mijin da suke su. Kisa ba ta ni kina amma sunan izala, amma sunan sunna, amma sunan talafiya, amma kina ina indiyan dai, ina murna da ranar bautan gunkin da zai ba da nasara a samu miji na gari. Kun gadi yin waɗannan abubuwa ne da ya kamata dama irin su malam Jamilu, su ya kamata a kira da suka san zamanin su faɗakar da mu kan irin waɗannan abubuwa cewa ba al'adu ne kawai na kawai na gagarsu na rayuwa na ɗabi'a ba a'a al'adu suke da alaƙa da aƙidojin majuranci na duniya amma ya kuga sai ga bata da hijabi da niƙabi ta tafi maza dai ko ma ta shirya kaje indiyan dai ta je ƙauyawa dai duk ba aƙida ce a cikin al'adar ba magana al'adar ce da bincikewa ba don haka gaskiya suna kira ga su malam jamilu da zamanin su ne yanzu kuma sun san matsalar zamanin nan gaskiya a tsananta kira akan irin waɗannan abubuwan jama'a sun bar ƙoƙari sun bar magudancin hausawa sun je sun ɗauko magudancin yahudawa sun ɗauko magudancin indiyawa da sauransu kaga an gudu ba tsira ba da saboda haka muna kira ga malamai da zai mai da hankali ko ɗalibai gaskiya a yi ƙoƙari a kiyaye irin waɗannan abubuwa ba burgewa ba ne zai ki saba Allah sai kuma da aurenki zai ki ɗauko magudanci ba amma kuma bid'a ba bid'a ta ƙila kuna haɗari ne Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa wannan karatu ya amfane mu kuma ya zamanto mana hujja gaba ɗayan mu a lahira sannan kuma duk abin da malam zai faɗi muna fatan Allah ya ba shi dacewa shi abubuwan da zai faɗi kuma kuma Allah ya ba mu ikon kiyaye abubuwan da za a kuma aiwatar da shi a kamar yadda aka sani ko malam Musa ya bayyana malam Jamilu kan hanya yake zai bar kafan ne wa zai bar zare bane kafan zai bari gaba ɗaya to saboda haka dole bukai karɓi uzurinsa a takaita ran gabatun da ɗan gida ne in za a ɗora ne ma sai a ɗora a kan wannan mazu'in ɗan abin da aka samu yanzu sai a yi shawara a ga cewa in ya dawo bayan sallah sai a sake ɗora a ce ɗora daga gun da ya kwana a sake muna lakta a kanta muna da damar yin wannan kuma ina so in yanzu mu gabatar da an fara wajen malam jamilu cewa inda yau ga yanayi da abin kasance muna roƙon allah wata awa ɗayan ko biyu bayan sallah a zuwa ƙara ɗorawa a kan wannan in ana da buƙatarsa da kyau so malam muna roƙon a ba mu wannan damar amsa samu na roƙon saboda adabku na da yawa dole tun nesa da ƙofar mu durƙusa mu nema kasancewa mun nema da saboda haka amma abin da za a samu yanzu a yi haƙuri da shi sai dai mu yi fatan Allah ya sa masa albarka an ta kai da kalama Allah wa dalla ko na minti goma zai yi amfanin da za mu samu a cikin shine muhimmi ba maganar daɗewan ba ne Da saboda haka muna fata Allah ya bamu dacewa tsarin jamilu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah mani ba tunani ke ba ai kaba malam makaranta bane a malami ne shi an malam makaranta ni talibin makaranta ne ni in kace da ba ka ce da ni malam ba idan kace da ni malam makaranta shi ko kace da shi malam da bambanci Allah ya tsare ana hawo akwai bambanci ana hawo ba ba ta mun ba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 ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka mai ɗumbin tarihi markazu salafiya wacce take lamba 46 titin madarar tudun wadan zaria a wannan safiya mai albarka safiyar lahadi a sha uku ga watan sha'ban hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama, na da shekara 1447 daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da malamanmu da jagororinmu waɗanda suka ba mu gudunmawa a rayuwa ba za mu gushe ba har mu koma ga Allah muna musu addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Ƙoƙarin da suka yi a kanmu, Allah ya biya su da jannatin firdaus Allah ya azurta su da farin cikin duniya da lahira Allah ya kula da zuri'arsu da bayansu sannan a haɗuwar ta ƙara haske da kasancewar an haɗu da giyaye iyayen kuma mata waɗanda su ne fitillin al'umma daga wajensu ne ake samun tarbiyya tarbiyyar fesa tunani da hankali da mu'amala da ɗabi'u ake koyan a zamantakewa ta yau da kullum a matsayinsu na iyaye duk lokacin da al'umma ta fuskantar da tunaninta zuwa ga gyaruwan mata wannan al'ummar ta sha kuruminta din za ta ga safiya mai haske za ta samu safiya wacce iskar wannan safiyar mai daɗin shaka ne saboda ne saboda an gyara abin da yake da matuƙar muhimmanci shine ginshiki shine tubalin gyaruwar al'umma shi yasa turawan yamma da suka fahimci wannan karatun sai ya zamana daga cikin abin da suke fuskantar da makaman ƙaran danginsu shine rikita lissafin mace da zagonyar da tunaninta da ƙoƙarin taɓarɓar da tarbiyyarta domin an san cewa idan tarbiyyarta ta taɓarɓare dole tarbiyyar ƴaƴa da samari kai har mijin ma sai ya rasa alƙubla cikakkiya da wannan ne suka dinga kiraye-kiraye zuwa ga <clears throat> abin da suke kira 'yan da mace su a tunaninsu duk wani abin da zai zo ya ce ma mace ki yi dama ki yi kaza kamar wani ƙangi ne ake ɗora ta a kai ko wani dabaibayi ne yake dabaibaye rayuwarta suna ganin a sake ta yadda ta ga dama ta fitar sanda take so ta shigo sanda take so ta kwana a inda take so ta yi mu'amala da waɗanda take so ta yi aikin da bai dace da tarbiyyanta da mutuncinta ba bai kamata su a tunaninsu a wannan ƙarni da suke ganin an gama wayewa a ce wai ga wani tufafi wani yanayin wani wata riga ko wani tufafin da za a ce a ki sa irin wannan kar ki sa irin wannan suna ganin cewa duka waɗannan wasu wani dabaibayi ne waɗanda yake takura ce. mu kuma a shari'a mun san cewa dai ɗan adam ba shi ya kan shi ba mun san cewa ba a halicci da ba kai kai kanka ba to akwai wanda ya halicce ka shi kuma wanda ya halicce ka nan bai yi ka dinka zo duniya kawai ka rayuwa babu alƙibla ba a yahsibu linsanu an yi su da zai yiwu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ɗan adam ya kimanta shi ya martaba shi ya samar da kai ne a bayan ƙasa domin kai rayuwa rayuwa ne ban sha'awa ka bauta masa ta sanadiyar wannan bautar ka sami yardarsa ka samu kusanci zuwa gare shi idan ka koma gare shi so me ya kamata in kalla ne bai kamata in kalla ba kai ba a barka ba har irin yadda zaki tafiya wal yabdibna wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin aka ce mace sannan hijabin ta wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin tafiyar ta ko tafiyar ki waqfid di mashika wabd min sautik inna ankara al aswat la saut al hamir kuma saut al hamir ga dai karatu na mabambanta waɗanda waɗannan karatuttukan ba su bar wani lungu da sako na rayuwarka ba face an da qur'ani da sunna za ki iya cewa abin da daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar rayuwa da rashin jituwa tsakanin zukatan ma'aurata saba ma Allah wanda shi ne mamallakin zukatan kafin a shigo rayuwar aure. farin ciki walwalar zuci kyauta ce Allah yake ba da ita ga wanda ya so mutum da yake ya ba kan shi farin ciki ba. Me ya dalili wani yana nan yanzu ya mallaki kan taɓaɓɓama kamar yadda ake cewa amma kuma in za ka yi hira da shi yana neman sa'ada yana neman farin ciki ya rasa ta amma kai an ka sa'ada nan da walwala a sujadar da zaki a tilawar da zaki tasbihin da zaki shigar da zaki ko kin san tana da alaka da walwalan zuciyarki sosai abinda ake a gidajen mu duka suna da tasiri saboda haka yadda muke gudanar da bukukuwan aurenmu ko shakka babu suna da direct connection suna da alaka ta kai tsaye da wainar da za a toya bayar bayan auren yana da alaka da zumuncin zuci tsakanin ma'aurata yana da alaka alaka ta kai tsaye da irin 'ya'yan da za mu samu ko za mu samar ma al'umma ba daidai ba ne mutum ya ƙi bin tafarkin ubangiji ya ƙi bin abin da Allah yake so kuma ya rika wakar shaidan yana tunanin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu bayan ya rika tunanin cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu bayan lokacin da ake siyan sabulun da za a yi wankan da shi shi da ruwan kwata ya wanke sabulu, ko kuma da wani sabulu ne mara canshi ko kuma wanda yake mai wari da za a samu saboda haka haɗa ko kuma tsora bikin aure bisa tafarkin da ba shi ne ba ko kamar wanda ya yi wannan abun kamar wanda da jinjina ga jagorori da suke malamanmu da suke shirya waɗannan lattoci waɗanda suke da alaƙa da zamantakewar yau da kullum a musamman da ɗora zamantakewar mu ta kowane ɓangare a ma'auni da mizani na shari'a. A wanda wannan yana tabbatar mana da cewa da irin waɗannan laccoci wanda za ka iya kiransu waiwaye adon tafiya domin mu waiwaya mu gaya muke gudanar da rayuwarmu ana sa ran mu samu canji. amma inda gizo ke saƙan ɗan uwa masu albarka da yawa daga cikin abubuwan da malamai suke zuwa su faɗa ba fa sabon abu ba ne Kallon ni kuma ɗalibi abin da zan faɗa ina matsalar take walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi shin abin da ka sani kana aiki da shi za ka ga wata ta sha ta ƙoshi da karatu da abin nan amma lokacin da biki ya zo sai ka ga kamar wani shaitan yana zunguranta ne ta kuzuhun azza <laughs> sai a ce ah, ala gafarta malam na rana ɗaya ne ko ai a rana ɗaya ne ake fata rayuwa Haka da rana ɗaya ma akwai wanda sanadiyar lalacewarsa awa ɗaya duki biyar saboda ka babu wani abu na rana ɗaya a rana ɗayan nan kaɗai da kike cewa ɗan dai rana ɗayan kawai za ki iya tafiya a rana ɗayan ki bar duniya kun fahimta saboda haka ina so kafin mu ci gaba mu yakice wannan yanar mai hana mu kallon gaskiya a kan bukukuwan mu a ce na rana ɗaya dai haba ɗan biki na dai duk an yi a bikin wancan an yi ɗan rana ɗaya dai to mu cire wannan tunani ku fahimci cewa shari'ar nan Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da ita dinta takura mu ba wallahi wa ma da ala alaikum fi dini min haraj wallahi babu kunci idan kika ga kina jin kunci akan wani hukunci na shari'a to zuciyarki ce ba ta gama sanin shari'a ba ko kuma ba a samu cikakken imani da mai kauya amma ko abu ɗaya babu wanda yake akwai kunci a cikin shari'a ce hasali ma zuciyar da ta san Allah ta san ni'imar da Allah ya mata da shari'a da musulunci godiya take yi idan ta ji hukuncin Allah a kan kaza hukuncin Allah a kan kaza kai ka ce mutum ne wanda yake zaune a kurgun abin nan a daji kurgun kurgun kurgun to ta zuwa mutumin da yake zaune a daji cikin duhu dama asali na ba ba hausa ba ne <laughs> ah, a cikin duhu cikin duhun dare a daidai wannan lokacin kuma ga maciji ga maciji macizai sun kewaye shi yana zaune bai san alƙibla ba kwatsam sai wani ya zo ya haska masa wuta ya haska fitilla sai ya juya sai ya ga ashe ga maciji a kusa da shi ya duba nan sai ya ga ga kunama sai ya juya sai ya ga ga zaki ga damusa dan girman Allah zai yi godiya ko ba zai yi godiya ba to fiye da haka wannan ita ce fitillar da ake samu wacce take haskaka rayuwarmu ta sanadiyar abin nan shari'a da Qur'ani sai ta Allah ya ce inna hadha al-Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa zamu bayanai ne a takaice sosai amma Allah ya dan an samu wata dama a gaba za a iya fada dama insha Allah kuma a bada na fi sha'awar irin wannan a samar da workshop su ma ‘yan uwa mata su faɗi inda iliminsu ne makarantar su ce harkar bukukuwa da tsare-tsare na aure da sauransu to a ji irin tunaninsu a kai da shawarorinsu a tattauna a kan yadda za a samar da mafita a kan waɗannan matsaloli so la'alla zama na gaba ya zama za a samar da wannan damar domin a samu faɗaɗuwar zance insha Allah. Daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'imar aure, hasali ma Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayanin ni'imar da ya yi annabawa da siffofinsu yace waja'alna lahum azwajan ko dhurriya suna aure suna da zuriya saboda wannan tubali ne mai tasirin gaske a rayuwar ɗaiɗaikunmu a rayuwar al'ummarmu a rayuwar mu da makomarmu ta gaba sannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bitar ni'imomin da ya mana yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ما لم يتكشي كدوبة يبدأ الله سبحانه وتعالى domin ya nuna mana girman al'amarin aure yana magana ne a kan ayoyinsa da alamun da suke tabbatar da ƙudurarsa da dalalarsa da fifikonsa da cancantarsa a bauta masa shi kaɗai bayan ya ambaci cewa shine ya halitte mu daga ƙasa an khalaqakum min turabin thumma an antum basharun tantashirun sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja tunda kaga an ambaci aure da alaƙar zuci tsakanin mace da namiji a kusa da sanda ake magana a kan halittar ɗan adam sai ka san wannan babban ni'ima ce kuma babban al'amari saboda haka wannan yake tabbatar da cewa idan an ba rayuwar aure da bikin aure da abin da yake da alaka da aure irin wannan lokacin ma kana kafiran abin bai yawa ba saboda matukar muhimmancinsa daga cikin abin da malamai suke ambata wanda ake so su aure ya siffanta da shi shine i'lanun nikah wa isharuhu sanar da aure da yaɗa shi domin abin alfahari ne abin alkhairi ne wanda ya bambanta da zina wacce ake koyewa a yi wanda ake jin kunyar bayyanarta amma shi aure da yake suna ce ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam aikin alkhairi ne sai zama na kowa yana sha'awar a ce gashi ya auri wance ko a ce ta auruwa ne ko ta yi aure ko ya yi aure wannan gabar ta sanar da aure kamar yadda ya tabbata a hadisan manzara masu sallallahu jikin aure yana faɗowa ne a ƙarƙashin lemar sanar da aure saboda jiki mutum ɗaya baya yin jiki ko ba haka ba daga jin kaji an ambaci jiki yana tabbatar da cewa kalma ce da take tabbatar da faruwar al'umma wanda za su zo daga ɓangarori daban-daban domin yin murna akan wani abu wanda ake ganin ce a matsayin abin alkhairi wannan bikin da ake yi shi ne nike so mu ɗora shi a mahangar shari'a a cikin mintocin da muke da su domin mu gane cewa shari'an nan da muka tabbatar da cewa ba ta bar mu sudan ba ta mana saiti to bukukuwan aurenmu a yau a ina muke in muka ci gaba a inda ake ina za a je wata matsaloli ake fuskanta kuma daga ina matsalolin suke sannan ya za a yi mu magance su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da manzansa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa mahyaya dinnan da Allah ya ammata cikin aure na ciki zamantakewarka da matarka ko zamantakewarki da mijinki duk yana cikin rayuwarki gaba daya billahi rabbil alamin ta Allah ta Allah ce subhanahu wataala to da haka ana so ka ka gudanar da ita bisa tafarkin da Allah subhanahu wataala da manzansa suke so zamanin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama kuma kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana bukukuwan aure shi yasa aure na daga cikin abubuwan da shari'a ba samar da shi ta yi ba dama akwai shi a tace shi ta yi akwai wasu nau'o'i na aure waɗanda suke ba halartattu ba sai aka zo aka ce banda wannan banda wannan nikahu shiga da sauran makamantansu akwai irin matan da ake aura na shari'a ta ce a banda waɗannan hurimat alaikum ko kafin nan ma la ya ilu lakum an tarisu nisa'a karha wala ta'dhuluhunna kaza kaza kaza da aka zo alaikum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات النساء أزواج sai aka ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum nau'o'in matan da aka hana aura me yasa aka yi haka saboda dama auren yana nan yanzu ta ce shi ne ake so a sannan daga cikin nau'o'in matan aka ce kar a auri kar a rika gadon mata la yakin lakum an tarifin nisa a kara dama ce tana faduwa ne a cikin aikin da ake gada so sai aka hana wannan to a bangaren bukin aure shi ma akwai shi to amma shin daidai yake da shari'a ko ko an samu akasi ah, a lokacin jahiliya saboda gurɓacewar tarbiyya a wancan lokacin idan dai har aka bari mace ta kai munzalin kai auren ba a kashe ta ba kamar yadda suke yi to rayu bikin auren da suke yi dai bai sha bamban da rayuwarsu ta yau da kullum ta rayuwar lalacewa da yin abin da bai kamata ba sai waɗanda suka ci rututa wajen kulawa da abin da ya shafi tarbiyya da tijai waɗanda tun zamanin jahiliya suna kulawa da wannan babin tarbiyyarsu da tunaninsu bai gurɓace ko ya lalace to domin a mai da irin waɗannan bukukuwan da larabawa suke yi a rage musu kima shi yasa a zamanin manzara rahama sallallahu ba za ki ji an ba biki kima sosai ba saboda ne ana so a zaizaye yadda suke kimanta bikin ne wanda ya wuce misali kasa ba za ki ji labarin wani ke ci yadda yadda yi biki ba hasali ma kin kika dawo maganar ɗaura auren ko yin auren sahabbai da yawa ma sun yi aure manzon rahama sallallahu bai sani ba duk da cewa shi ne jagora ana neman albarka ana amma ba a ce ya rasulullah yau muna gayyatar ka aure bayan la'asar a loka waje kaza ko kuma za mu zo wajen ka daura mana aure saboda an ɗauke shi wani abu mai sauƙi ana zaune a ƙarƙashin bishiya ana hira ma kawai ah, kai haka ne kaza to an ɗaura a ɗaura mana shi kun ga yadda rayuwa take sauƙi lokacin da mutane suka ɗauke ta da sauƙi lokacin da mutane suka ɗora ma kansa nauye-nauyen da ma an zara Allah bi hannun shi kenan sai ta nutso da ninkaya a cikin kogin wahala kafin su kai gaba kuma a riga gajiya in ma ba su gaji ba aljihunsu zai yi sharhi da bayani saboda wancan abin da muka ambata na tace bukukuwan da ake yi a lokacin jahiliya har ta kai ga wasu daga cikin sahabbai bayan an bayan zuwa musulunci ana ganin cewa kamar duk abar wani abin da yake asali annabi sassalama ko Allah bai ce a yi ba To din kada a bar abin lami gaba ɗaya babu komai to sai manzon rahama sallama mai shiryarwa zuwa alkhairi sai ka ji ya zo a hadisi ya ce a ɗan yi kaza mana a ɗan yi kaza kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ko lokacin da bayan an yi hijira an aurar da ɗaya daga cikin sahabban manzon rama sallallahu manzon rama sallallahu ya ce kun riga kun aika da amaryar ne zuwa gidanta aka ce eh, ya rasulullahi an riga an kai to kun haɗa ta da wani wata wacce za ta ɗan rika rera waƙe har a shigar da ita gida ka ce ya la ya rasulullahi a me ya ana ku haɗa ta da wacce za ta riga a taina kun a taina kun fa hayyuna nu hayyukum ko me yasa manzara masu sallan yayi wannan domin kar a nuna cewa shari'a ta hana komai kuma a'a an bar manin fasa. domin Allah subhanahu wata'ala shine ya halarci zukata ya san abin da zukata suke so, wanda suke bukatar a barsu su shakata wanda bai saba ma shari'a ba shi ta a wata riwayar ma manzon masu sallallahu alaihi yace ai mutanen Ansar mutanen Madina suna dan san abin da ya shafi waƙe-waƙe na kauna da soyayya musamman lokacin da aka kai amarya ko kuma ake bukukuwa a wannan ɓangaren ne ko saboda wannan dalilin ne ya sa aka shar'anta buga dufi lokacin jiki. duk da cewa an hana alatun lahawar ma'azi duka waɗannan kayan bige-bigen da muke gani ba babu su ba ne a zamanin manzara masu sai dai an samu modernization an samu kirkiran wasu daga ci amma tun lokacin jahiliya akwai fiye da abubuwa talatin na kaɗe-kaɗe da raye-raye da buce-buce amma sai aka fitar da addu daga ciki malaman fikihu a malaman usul suna cewa idan nasi ya zo am sai aka samu taksisin wani daga cikin wannan am to wanda aka yi taksisin aka keɓance shi nan to shi kaɗai ne za a keɓance ba za a zo a buɗe wata ƙofa da za a yi ta kiyasta sababbin abubuwa ba. Kun fahimta? So da haka da aka zaro duki wanda dufi ya sha bangon da ganga. Yawwa, duk da akwai kamanceceniya duki wani kayan kiɗa ne wanda ake sanya ake rufe saman shi da fata wanda yana da mariki ta ƙasa wanda zai riƙe fatan nan wanda bai fi ɗan haka ba misali sannan ɗayan fuskar babu fatar ƙasan abu ɗaya ce misali kun ga ita kuma ganga tana zama sama a rufe ƙasa a rufe ko har malamai suke cewa me yasa duk da akwai ganga a zamanin annabi me yasa bai ce abul ba to da kada wani gobe ko ta zo ta a to babu laifi an yi ganga ai akwai gangar a zamanin annabi sallallahu alaihi malamai suka suka tattauna suke cewa daga cikin dalilai da yasa aka yi haka shine a cikin kayan kiɗe-kiɗe dukki shine ne ya fi ƙarancin fitar da sauti da fitar da amo mai tasiri da yawa to ita kuma zuciya tunda ana so ta ɗan shakata ɗin daidai musamman zukatan mata to bari a ba su manduha a ba su mafita daidai gwargwadon yadda ba za su shagala ba saboda haka a bar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam tasisi ko shari'a ce tasisi a bar shi haka kamar yadda in lokaci ya ba mu dama za mu ji a gaba amma in ba haka ba ga kana da minan nasi nan ya shari lahwal hadith wanda ittifaq an san meye ma'anar lahul hadith to bayan da za a zo a ce kuma kar a yi kaza sai kuma a ce a jiki kuma ku shakata ku ne ka kafa ku yadda kuke so ba zai zama daidai ba daga cikin abinda larabawa suka kasance suna yi a jahiliya wanda har yanzu wasu daga cikin kabilu suna yi lokacin da ake raka amarya za a samo mata daga ɓangaren miji za su fito daga gidan gidan miji a ƙafa. suna kiɗe-kiɗe suna waƙe-waƙe suna guda suna ana abin nan hura algaita da sauransu har su zo gidan amarya idan suka zo gidan amarya za a kwaɓa lalli kamar yadda ake cewa lalli nan akwai shi ba sabon abu ne da yake ɓanta da hausawa ba wasu daga cikin ƙabilu na wajen sham da siriya da filistin har yanzu suna da wannan za a kwaɓa lalli idan aka kwaɓa sai miji ya buɗe hannunsa matar ma ta buɗe wasu sai a rubuta harafin farko na sunan mijin a tafin hannun matar shi kuma mijin a sanya a rubuta harafin farko na sunan matar a tafin hannunsa a ko ba ya fito zai ta haka je <laughs> wannan yake tuna min wani abu kar manta wanda mu a al'adar mu lalli da ake yi a bikin aure ga waɗanda suke yin ana yin wani abu wanda ya saba ma shari'a ko da mun ce yin lallen asali bai saba ma shari'a ba misali idan bai ci karo da yin wani abu wanda bai kamata ba amma daga cikin abin da ake yi wanda bai kamata ba daga cikin mutanen mu wanda suke wannan sai a zo miji ko namiji mai auren kenan da za a rika sama ma lalle sai ka ga har mata waɗanda ba muharramansa ba suna taɓa hannun shi suna sa mai lalle wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne babu wani wata al'ada da za ta halatta cewa wai dindiki ne za a yi kaza wannan ta taɓa hannun wannan wannan ba shari'a ba ce saboda haka waɗanda suke da al'adar irin wannan abun ta riƙa ƙoƙarin tace abin da yake ya saba ma shari'a domin a kauce ma abin da yake ba daidai ba a bikin aure yana da ɓangarori da yawa yana da bangare na farko ila da abin da zan faɗa da wanda ma ba ba zan faɗan ba yana da alaƙa da abin da ake yi kafin auren shirye-shirye sai ku faɗa da tunani akwai wanda shirye-shirye ne da yake da alaƙa da ɓangaren gidan ango akwai abin da yake da alaƙa da gidan amarya shirye-shirye ne akwai abin da yake da alaƙa da lokacin bikin shi ma wannan yana da alaƙa da ɓangaren maza da ɓangaren mata ɓangaren maza ina nufin yadda za a ɗaura auren da yadda ake ɗaura auren duka kun ga wannan wasu karatuttuka ne waɗanda suke da alaƙa da abin da shari'a ta koyar da mu da kuma abin da yake da yake da alaƙa da al'ada to abin da duk abin da yake asalinsa al'ada ce wacce ba ta saba ma shari'a ba babu shi saboda abinda aka haramta din shine dan kaɗan shine za a yi bayani amma wanda yake daidai ba za a zo a ce ku yi kaza ku yi kaza saboda haka duk abin da yake al'ada ce wacce ba ta saba ma shari'a ba za ka babu babu laifi idan an yi ta kaga abin da yake da alaƙa da da da da daura aure misali ga maza yin aure ɗaura auren ko a masallaci ko a gida ko a ko abin da yake da alaƙa da wato muna magana akan ɗaura aure na maza misali wanda ba shi ya shafe ku ba zan ambace shi ne a matsayin misali kawai misali a al'adar wani gari misali a waje kaza suke ɗaura aure misali sun saba a masallaci ko a al'adan gidan family kaza sun saba aurensu a masallaci suke yi to sai ka zo ka ce allan ku bani aya ko hadisin da ya ce a ɗaura aure a masallaci a'a duk da ma akwai hadisin ma da ya ambaci waje aluhu fil masajid da hadisi ne ziyada ce wacce malamai suka ambaci rauninta a hadisin a hadisin Aisha radiyallahu anha wacce aka ruwaito tana cewa manzon rahma sallallahu alaihi wasallama yana cewa a'linun nikah waja'aluhu fil masajid eh, wadribu alaihi bidufuf to kaga ƙarin waja'aluhu fil masajid ƙari ne wanda yake bai da inganci saboda in ba manta ba rawin da yake cikin hadisin maimun eh, wanda yake malamai sun tattauna a kan rauninsa eh, su yahya ibn ma'in su abu hatim abu hatim yake ce masa matruk da sauransu a takaice dai a sanya bikin a masallaci ko a wani wajen da al'adar wannan gidan ne ba wani abu bane da za a ce ya saba mu shari'a saboda haka idan haka ne a wannan bangaren sai a ce to abin kaza da ake yi na kai biki waje kaza je da kura babu matsala ku ci gaba da abinku amma idan a lokacin da ake yin kuma ko a masallaci ne ko a kasuwa za a siffanta da aikata wani aikin da ya saba ma shari'a to kasancewar shi a masallaci ko da waje ne mai tsarki ba zai tsarkantar da wannan abin da aka yi wanda ba daidai ba mun fahimta misali ne kawai na bamu to in muka dawo bangaren ku mata kenan akwai yin biki ko da kayan alatan da ke da alaƙa da wannan yinin biki kamar yadda farfesa ya ambata zai-zai nan da ake yi da wasu nau'i na fatittuka da duk ga abubuwa nan dai da yawa ban so in shiga cikin misalai saboda duk sansu kila ma wata ta yi wata uku da suka wuce ah, akwai kuma ɓangare da yake da alaƙa da bikin har yanzu shine bayan an gama ka yi amarya da su da ita ɗakin da sauransu ita wannan ɓangarori ne waɗanda suke da faɗi kuma suna da alaƙa ta kai tsaye da da bikin aure to saboda yanayin lokaci zan taƙaita ne akan ɓangarori guda biyu kawai za mu yi magana a kan su ɓangare na farko abin da yake da alaƙa da shirin aure shirin bikin kenan sai kuma a ɓangaren bikin shi kuma za mu taƙaita bayani ne akan abin da ya shafi bikin shi kan an tsagwaron bikin ba sauran abubuwan da suke da alaƙa da shi yana da kyau mu fahimci cewa da Allah subhanahu wata'ala ya samar da kai a bayan ƙasa tana da babbar manufar samar da kai ita ce ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala Ku ba a son ka zo ka shagala da wani abu da aikata wani abin da zai mantar da kai asalin abin da aka samar da kai don domin shi ka shagala ana son duk wani jin daɗi da za ka yi da morewar da za ka yi kar ta shagaltar da kai kuma ta taya ta taimaka maka wajen bin Allah Ko to in haka ne sai ki samar da ka'ida guda ɗaya duk shirye-shiryen bikin da za mu yi kar mu yi abin da zai shagaltar da mu ko kuma ya ci karo da manufar samar da mu a bayan ƙasa yanzu kin samu ma'auni ya rage naki sai dai in kin tashi aunawan ki yi adalci kar mutum ya bi sarran shi kuma me ma'aunin shari'a ita ce za ta auna ba kai ne kawai za ka sha ai a gani na wannan babu matsala daga cikin kurakuran da ake yi wajen shirye-shiryen aure ah, akwai wanda yake da alaka da iyaye akwai wanda yake da alaka da masu auren su mata da mijin kenan ko kuma ango da amarya wanda yake da alaƙa da iyaye shine tun farko a sakar ma 'ya'ya mara ana ganin cewa dama ce su yi abin da suke so wanda wannan ba daidai ba ne a matsayinki na mahaifiya a matsayinka na mahaifi ka ɗora ‘ya'yanka ka kira su a kan tafarki ka kira su ka nuna musu cewa bikin nan da ake shirye-shiryen yinsa yana da alaƙa da martabarku yana da alaƙa da addininku yana da alaƙa da tarbiyyarku yana nuna daga wani gida ko ka fito yana nuna wata kalar zuri'a kuke so ku samu Kada haka ku yi kaza kar ku yi kaza kar kai ƙasa a guya wajen faɗakarwa kar kuma ka nuna cewa ai mata ne sai yadda suka yi wannan ba daidai ba daga cikin kurakuran da masu abin nan maza suke yi har walaya musamman ango saboda ya faranta ma matar rai duk abin da ta ce tana so a yi a biki same na wa a kana sai ya ce ba laifi wanda wannan kuskure ne ba daidai ba ne yana da kyau ka zama man of principles a kanka da ƙa'ida da tsari amma ba ƙa'ida wai na takurawa da wahalarwa ba wannan kaza Allah ya baya so saboda ba na so a yi a bikina ina fata mun gane ina tuna wani wani malamin mu a Saudiya wata rana wani ya tambaye shi tambaya mai ban dariya cewa wani saurayi ne zai auri wata mata ita matar sai ta matsa cewa sai an yi bukukuwan da suka saba ma shari'a ana ji sai an yi bukukuwan da suka saba ma shari'a to shi kuma wannan saurayin mai aure angon nan? bai daɗe da dawowa kan tafarki ba sau da haka ya zama bawan Allah kaza da sauransu ga gemun shi masha Allah da sauransu to sai ake tambayan malamin cewa yanzu matar ta matsa cewa sai an yi bukukuwan da suka saba ma Allah sai ya halarci wajen an yi raye-raye da kiɗe-kiɗe da sauransu to shin ji tambaya. malam gemun nan nashi tun da shi ya aje shi ne don sunna ga shi zai je ya yi abin da bai kamata ba shin yanzu ya halatta ya share gemunsa domin a je bikin nan a yi lami lafiya kada ya wulakanta wannan sunnar a rika cewa ga mai mu abin da yake yi kuma su iblis to dama daga cikin tarkon shaidan ga mutane ya mantar da kai abu mai matuƙar muhimmanci ya gangaro ya san ya ɗora ka akan wani abu karami na ambaci wannan misalin ne domin mu tabbatar da cewa mata kuna ba da gudunmawa mai tsoka amma mummuna wajen ramar da alkhairai da albarkar da ake so a samu a cikin rayuwa kuma shi namiji wani lokaci saboda rauninsa yana so ya faranta miki yana so ya kaza biki ne aure ne sai ce to a yi da sauransu to yana da kyau mu gane cewa ‘ya'yan da muke so mu samu da natsuwar da muke so mu samu a rayuwar aure yana da alaƙa ta kai tsaye da irin abubuwan da muka yi na bikin aure da sauransu. Abin da ya shafi shirye-shiryen aure har wala yau wanda ya shafi mata da miji da cikin manya-manyan abubuwan da duk mun sani kuma mun sani amma kuma lil'asafi shadid unfortunately har yanzu ƙara watsuwa ma yake a cikin mutane shine abin da ya shafi hotunan da ake kafin aure abin bakin ciki mun ɗauko wasu ɗabi'u da wasu al'adu waɗanda suka ci karo da addininmu suka ci karo da al'adunmu za a yi hotunan nan mace ta fito a siga da siffar da abun kunya ne a ce ta fito da wannan siffar a yaɗa su a biya kuɗi masu yawa ga wanda ya fotografa wanda zai ɗauka a yatsa su a kashe kuɗi domin su yadu ana ganin cinyewa da wayewa shi ne wannan ta ina saɓa ma Allah zai zama wayewa min taqaddumi ma yakunu ta'akhuran lamma yakunu shi'arahu al-islam akwai abin da yake ci gaba ne a zahiri amma ci gaban mai haƙar rijiya duk ci gaba da waye wanda ta zama cuta ce ta saban Allah ba yadda za a yi ta zama abin alasan barka to wata watsar shaidan ɗin da take da alaƙa da wannan shine idan aka zo bikin auren kuma fati ko walimar da ake cewa ana yi to a lokacin kuma wanda ba su yi waɗancan abubuwan na kafin aure ba sai a ce ai yanzu matar shi ce na sha karɓan fatawa akan wannan eh, to algaba ta mala ai yanzu in an yi aure ko be laifi tunda an riga an ɗaura auren ko in an zo walimar da za a yi Da kama ta ya abin nan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da sauransu ai babu laifi wannan ko yana da kyau mu gane cewa akwai abubuwan da a al'adance a mutunce a addinance suna da wajensu inda ake so ai da aka ɗaura auren nan dama ba a san me zai yi da matarsa ba ne to shi sai ya zo ya fara nuna cewa me zai yi kun fahimta ana yaɗa rashin kunya a cikin al'umma da taɓarɓarewar tarbiyya da sunan cewa ai an ɗaura aure wannan ba daidai ba a gurgudu mu gangaro bikin auren musamman abin da ake yi a yinin aure sawa'un a gidan auren ne ko kuma fati ko walimar da ake cewa ana yi yana da kyau mata mu gane cewa ranar aurenki ko ranar aure a gidanku ba a ɗauke alƙalamin rubutu a kan ba. Ku riƙe wannan. Ran da ake ɗaura miki aure masu rubutu mala'iku suna nan suna rubutu. Babu excuse na cewa ranar ai ranar bikinta ne, a ranar bikinta pass of her life ne wanda dole Allah zai tambaye ta. Sau da haka, mu kiyaye irin shigar da muke yi a gidan bikin sannan daga cikin abin da mu maza muke yi wani kuskure ba ma samar da conducive atmosphere ga mata idan sun taru sai kaga ana cikin biki sai kaga wasu zaratan samari suna ta fasuwa cikin gidaje matan mutane sun zo sun zo biki kila suna wani yanayin da ba za su so namiji ya danta ba to yana da kyau mu canza idan aka ce ana biki a gida kaza yau misali to in a gida ɗaya aka taru a ce to maza ba za su shiga wanda yake so ya ga wata ta fito ita ta tambaye shi su magana wannan ana samun shi a gidan ta'aziyya a gidan kaza wata tana shayarwa ka ga maza sun faɗo maza sun faɗo wata tana kaza wani kaza wani kaza wannan ba daidai bane ya kamata mu waye wayewa irin ta addini daga cikin ah, abubuwan da ake yi waɗanda suke ba daidai ba Shi ne a zo a kan titi a anguwar a ƙofar gida a nan za a kira mai kiɗa a nan za a zo a baje a zo a yi rawa da sauransu wanda jama'a wannan wato yana gina wani saƙo ne a cikin zukata cewa ranar da ni'imar Allah ta ƙara a kai a ki, ranar kuma kika buɗe wani sabon fiji na sabon Allah alhali abin da ake sa rai ranar da ni'imar Allah ta ƙara a kan kike ƙara zubewa a gaban Allah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imarsa daga cikin kurakuran da ake yi a bukukuwa shine wuce gona da iri wajen tsare-tsaren biki har kai ka ɗauka cewa babbar manufar auren kawai shine ai wannan bikin da aibanta ma wani in bai taso daga Maiduguri bai taso daga Kano ya zo wannan taron ba wanda shi kanshi wannan ya kamata mu dakushe wannan abin da wayewar mu a daidai lokacin da wasu suke al'umma take cikin talauci take buƙatar mafita a kan tattalin arziki sai a zo a tare a kashe wasu mahaukatan kuɗi a wani bikin da ya wuce misali kuma ba za a iya cire wannan kuɗin a nemiyar dar Allah ba ko da an cire irinsu an yi to a ƙara da su ɗin ma ciki ba kayan gabas ba ne jama'a shi sa ah, ku tuno da kistar kissar سعيد eh, ne المسيب قالوا بنسى الكثير بين المطلب ابن أبي ya da kwana biyu bai gan shi ba ya ce ah, ya zo majalisi sai ya zo wata rana sai yake cewa ah, me yasa ka face ba ma ganin ka ya ce algafa ta malam ai mata ta ce ta rasu eh, an shagaltu amri amriha ma'ana shirya ta da jana'izanta da sauransu sai ya ce halla akhbartana fa shahidnaha isa baka ba mu labari mu halarci jana'izanta ba sai ce sa'id ya yi mata addu'a na neman gafara da sauransu sai ya kalli ibnu abi wada'a ya ce ka samu mata ne sai ce algafa kamala ai har yanzu kawai sai ya fara khutbatul haja inna alhamdulillah ana mazu kaza kaza Ok, kafin nan sai in an baka kana so sai yace ina so mana ina da ya zan baka a wannan majalisin aka ɗaura auren ibnu abi wada'a da yar sa'id wacce kuma sarki na wannan lokacin yana neman abin nan abdul malik bin marwan yana neman abin nan ɗansa auren wannan wannan ta sa'id to abin mamaki shine yadda aka ɗauki harkan bikin in ya inganta mu kira shi biki cikin sauki Yawon Allah ya tashi ya koma gida dama ranar yana azumi ya buɗe baki kamar yadda yake faɗa a kan man zaitun da ɗan ƙwayoyin zaitun da kuma biredi yana cikin buɗe baki sai ji ana kwankwasa ƙofa ya tashi ya ce waye a ƙofa sai ya ce sa'id sai ce fa khatara bi bali kullu sa'id illa sa'id ibn musayyib kowane sa'id na wani nagari sai da na tunani kila shi ne kila shi ne wanda bai faɗo a kwakwalwa ta ba babban shehi sa'id don bai kamata a ce shi ne ina buɗewa sai gashi kuwa sai yake cewa mun san cewa ka aure ɗazu baban amarya fa yake cewa sai muka gaba mu kyauta maka ba idan mun barka ka kwana kai kaɗai a ranar da ka ɗaura aka ɗaura masa aure saboda haka ga matarka sai ya ce sanazartu eh, khalfahu fa idza fa idza hiya abin nan ala qulihi kusan tsawon ɗaya da da babanta sai ya ja ya kama hannunta ya tura ya shigar da ita ake sai da safa alaban mu alkhairi ko abin ban sha'awa da ɗan murmushi shine bayan ta shiga shi dama ga shi yana ɗan cin guntun biredi da ɗan zaitun ɗinsa sai ya ce cikin hanzari sai ya kwashe ya koye su a jikin fitilla a ci balbal saboda yana ganin amarya ta shigo da abin nan to kaga an nan an baka darasi amarya sai da kaza kenan nan da nan ya ruga a guje ya shiga makwabta ya ce ga fa amarya an kawo min kaza kaza wace ba ka aura ba su labari yar gidan Sa'id da gaske Sa'id ya baka aure ke na gaske? aka zo aka ce to bari a fara shirya amarya mahaifiyarsa ta ji labari ta ce kai ka kuskura ka taba ta sai bayan kwana uku hatta nusliha halak sai mun gyara mata ita ibnu abi wada'a bayan ya tare sai da yayi wata ɗaya cir kuma bai halarci majalisi ba ranar da ya dawo majalisi sa'id ya kalle shi ne ce masa kuwi ba sai da kowa ya bar majalisi sai shi da kirkinsa sai ya ce kai ka zalikal insan ya labarin wannan mutumin da aka kawo masa ma amarya ke sai yake cewa ai na same ta da alkhairi za ta da sauransu sai sa'id ya ɗauko dirhami dubu goma ya ce kuma ga wannan a ƙara yanzu wannan ɗin wannan sai an ce maka auren zai yi albarka sau da haka mu daina mu daina alaƙantar da da albarkar aure da cewa sai an yi bikin da ba a taɓa yi ba a garin a rika labari ai ranar da aka yi bikin wance motoci sun cika gari jirage sun cika gari da sauransu wannan ba shi ne ba shi ne ma'auni ba daga cikin ah, abubuwa masu matukar muhimmanci waɗanda ya kamata mu ambace su shine gwamutsuwa ko cakuduwan mata da maza a wajen taron bukukuwa da ake yanzu abin ma ya wuce nan amarya ce za ta shigo da ƙawayen amarya a cakudu da ango da abokanansa a yi tarawa kuma kila a gaban iyaye a daidai lokacin a daidai lokacin amarya kila ta yi wata tsararriyar shiga wacce take bayyana sigar jikinta kai ka ce ango yana ce ma sauran mutane ne ku taya ni more wankenan ku taya a taya shi saboda ha so nawa za ka ga wata amarya ka je comment section ka je yadda ake comment akan jikinta wani yayi akan baki wani akan kaza wani akan kaza wani akan kaza kaga an taya shi kenan mun fahimta kila rigar da za ta sa wata riga ce da mita biyu an zuba ta a ƙasa daga ina wannan rigar ta fito Kuna da tarihi tun 15 wani 54 ake wannan rigar da ake sa ana da gaske 1554 ah, aka zo wajen 1840 lokacin wannan sarauniyar 1554 wata sarauniya ta scotland wacce ake kira mary Eh, ita ta fara sanya irin wannan rigar da ake sawa daga nan abin ya ta ya karuwa har aka zo 1840 lokacin da eh, sarauniyar ingila ta auri mijinta da ake kira albert ita kuma victoria kenan kare ta sa wannan rigar da ake take jan kasan nan daga nan sai abu ya dinga faɗaɗuwa har aka abin har muka kai inda muka je ga yana da kyau ka san daga ina abin ya fito ka san kuma me kake yi sai ka ji mata suna cewa idan ranar bikinta misali ba ta sa irin wannan kamar tsakiya da to yaushe za ta za ta sama mijinta dama ta sa ne mutane ko kuma a cikin matan ta yi sannan yana da kyau mu kula da wani abu mai matuƙar muhimmanci idan kuna da tsarin da kuke so a gudanar da bikinku a kai wanda kuna so ku zama da zama so ku ko sanya sharuɗa ku sanar da mahalarta auren cewa za a kuma babu babu kyale su da ankunan su yi anko yana da cikin abubuwan da za mu tattauna a matsalar da nike magana a kai ma'ana yadda za mu tace abin idan aka ma'ana ku gane cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake yi a lokacin aure asalinsu ita wala ne waɗanda ba su saba ma shari'a ba ba an ce kar a yi ba ne abin da yake shigowa ne yawa yanzu suturar da za ki sa tsakaninki da mata yan uwanki ne laifi to amma da ta fito fa da wata ta ci amana ta ɗauka ba da wata za ta an watsa a cikin hanyar ya kamata wayewar mu ta kai zuwa ga irin wannan matakin wanda eh, ana ta ce abin da muke abin nan abin nan gaba ko daga cikin kurakuran da muke yi anguli da kan zabo dai anguli da kan zabo sai a shirya biki kila a kira wani ustazu ko wani malami ya zo ya wa'azi a yi a masallaci a yi tilawa a yi kaza ma'ana ku ustazai mun ba ku hakkinku to nan kuma da Allah ku ba mu marakashe kuma ana amma a jikin biki kuma ana nufin can bangaren ustazai to mun dan samu albarkar su dan kuma to ayyuka manta da ba kun kasancewa bikin da za a gayyace ka a matsayin ka ne mai wa'azi da wallahi karkace ko na waye na waye rabbi inni lima anzalta rabbi a ba wannan ba in rabbi inni bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin Allah da nikmar da ba zama mai taimaka ma masu laifi ba. Mun fahimta? To, sai ka ga an yi ankuli da kan da kan zabo kila ma a daidai wajen fatan. Ga malami kaza kaza ya san mana wa'azi, sannan kuma ga masu kiɗa kaza da sauransu. Anan ba daidai ba ne. Mu tsaftace rayuwar auren mu tsaftace bikinmu wannan ita ce hanya hanya mai kullewa. daga cikin abin da na faɗa ɗazu da nake cewa babu mamaki a rana ɗaya da ake mutum akwai wani bawan Allah da na ambaci wa'azin nan ne na tuna, akwai wani bawan Allah saurayi a lokacin biki an sa wani ya yi wa'azi sai ya ga kamar wa'azin ya yi tsawon. sai ya dinga cewa da Allah yi malamin nan da Allah da yi sakar ya nashi nashi mun gura a yi kiɗa a yi rawa da sauran.' ko kun san a cikin dare aka yi wallahi azim washi gani saurayin nan ya rasu a ƙasan nan aka yi wanda ya dinga cewa a tsayar da malam muna so mai rawa haka haka haka abu na ƙarshe da zan rufe da shi na ƙarshen ƙarshe daga cikin kurakuran da mata suke yi a wajen biki shine sakaci da sallah sakaci da sallah kila yana da alaƙa da wata za ta ce maka ai ban da alwala ne me ya hana ta yin alwala saboda tentin fuska in karfe biyu ana yi an gama kuma ba ta da alwala ne to ya za ta yi a zahar la'asar to za ta tsaya har sai an gama biki an gama taro sannan ta zo ta dangane a sai ta hada su ta tabiya kin manta da haƙƙin Allah na sallah wanda annabi sallallahu yana cewa arihna bi salati ya bilal kin manta da inna salata kana al mu'minina kitaban mawquta a daidai lokacin kuma Allah ya ba Allah ya mu ƴaƴa masu albarka kina amin amin kuma kin albarkar ta ba mu zuri'a mai albarka ya ba mu ‘ya'ya na gari ya sanya mu daga cikin bayin Allah waɗanda suke kulawa da haƙƙin Allah akan komai a cikin bukukuwan mu a cikin kasuwancin mu a cikin sana'o'in mu a cikin zamantakewa mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma eh, da kun ga mun saba da muka taho ko sai kan kan shi musu mai yana karatu amma kamar muke biyar mu hagin dan haka nan shi sa kuma Allah ya yi a cikin ne dawo ana kagani Thank you.

shi abuwa da yawa ya zuwa amana da su a talauti Allah ya ba mu ya ba da biya ilimin magana ne a kana da awa ɗaya nan gaban an dawo bayan sallan Allah ya dana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 ya ba mu kyakkyawan fahimta kuma ya sa mu dace kamar da shi farfasa ya faɗa gaskiya abubuwan da na shi yana da yawa amma inda shugaba ya riga ya sa almakashi ya datse ya bari mu yi abin da ya yi yar uwa abu na farko da ya kamata ki fahimta kamar yadda aure zama ibada bikin aure ma ibada ne domin me Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ba manzon Allah kaɗai fara yin aure ba walqad arsalna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya sai kuma sai annabi sai gaya mana tunda yana address al'umman shi An mu sunnati kamar ragiba an sunnati sai fa laysa minni annan kamar yadda aure ya zama ibada sani bikin aure ma ibada ne ita ibada sharuɗin karɓar ibada manya-manya guda biyu ne wasu malamai kuma sun ce guda uku abu na farko ka yi shi don Allah wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin lahu dina ala lillahi dinul khalis ana son ka yi don Allah sharadi na biyu tajridul mutaba'a bi rasuli sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kana koyi da annabi wannan kuma ko shi ne fassaran ai kalmar shahada la ilaha illallah kan aka kabe muhammadu rasulullah sai malamai ta ce ne malamin muhammadu rasulullah take qa'atuhu bima amara wa tasdiquhu bima akhbara wa ikinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya'budu allah illa bima shara'a abin da malamin muhammadu rasulullah shine abin da annabi ba da umarnin a yi mai da'a abin da annabi ba da labari ta gane ba ka gane ba ka gani ba gane ba ka yadda abin da annabi ya hana ya tsawatar ka bashi kuma babban sharaɗi duk abin da za ka ɗauko da sunan ibada suka yi sai abin da annabi ya kawo sai za ka wa khairul hadi hadi muhammadin manzon Allah ya ja mana kunne kafin nan Allah ya ja mana kunne a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahud wan nasara awliya ce ba'dhum awliya ba'd ce wa man yatawallahum minkum innahu minhum Allah ce ya kuma ya kuma da kai imani kada ku dauki yahudawa da kristoci abubuwan koyi masoya domin da mu abubuwan barkuje ka'idan koyi ita ce kana cewa wani abin da kake koyi da shi ya fi naka kuma idan ka yarda cewa naka ingantacce ne ba za ka jefa da naka ka ɗauko wani ba sai Allah ya kada ku ɗauki Yahudawa da Kiristoci ababen koyi saboda ne su masoya juna ne suna goyon bayan juna kan ɓanna Allah ya ce in kuka ɗauka wanda ya koyi da su ya zama kamar su Malam Musa kuka saka mai da ya karanta mana wani littafi a wani hadisi ne man tashabbaha bi kaumi nan aka kan da mana littafin to kun ga idan muka tattara wannan yanzu to sai mu je dan kin gane cewa kamar da aure ibada ne haka bikin aure ma ibada ne abin da ya kamata ki tambaya in zaki aure ki musulma ce ibada zaki ai kare ibada zaki to kuma aka ce ibada ba ta karɓuwa sai kai koyi da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ai abin da ya kamata ka fara neman sani ai annabi ya yi aure kuma annabi ya yi bikin aure abu na gaba da ya kamata ku sani jama'a musulunci ko addini ne mai cin gashin kanshi musulunci baya koyi da wani addini ba za ka ce dan ba wani kaza a cikin addinin musulunci ha dan ya zama duk ka faranta ma wasu mutane rai suka shigo da wani abu sai to ai mun yi ne in ba mu yi ba wayancan kaza suke yi to idan ba mu yi ba gara mu ɗauko kaza ne zaman ya wakilci kaza ba a haka cikin addini a ƙarƙashin haka jama'a akwai kurakurai da yawa da ake yi har kurakuran ma yanzu har da na ustazai kuma sun shigo da shi ne na faɗa a fannin addini kurakuran da ake yi da yawa malam ya faɗi wasu kuma ni ba zan maimaita abin da malam ya faɗa ba amma bari mu zo kurakuran da ke lokali hada na wasa zai daga cikin kurakuran da ake wajen shirin aure ana shirya mace a ba ta maganin mata a dafa da kaza a ce ta ci zai yi jikinta ko ana tsara ta su kwakwalwansu ba komai a aure sai jima'i ba wata mamora a aure jima'i ne sai a siyo maganin mata a dafa da kaza da gwargwadon wadatar me yi wata dafa da kaza wata da tsini wata wane ne a ɗarka mata malama ina wane ne haka waye gaba take hanyar wannan shirin annabi ne faɗa ko bai? ya kamata mu bincika daga cikin kurakuren da muke kuma ma <laughs> sai muka ce kuma <laughs> an ko to daga cikin daga a saurara bari ku a saurara dr jamil ya faɗo ta magana wannan fa rayuwarmu ne an gane ko mun tsaya ko mun ko mun so kun jace masu ramin da daya kurakunan suna da yawa na faɗa daya ku sani da annabi yake fassara mana wata aya a cikin suratul izazul sai da Allah ce yawma idhin tuhaddisu akhbaraha ko sai annabi ta kun sun ma'anar labarin da kasa za ta baya, kun sun ma'anar labarin da kasa ta bayar ta tsaya ba babu wani aikin alheri da bawa ya aikata a bayan kasa sai kasa ta bada labarin kuma babu aikin tir da ɗan adam zai a bayan ƙasa sai ƙasa ta bada labarin me yasa sai Allah sai Allah dake ga Allah ce yawm idin to hadith akhbara mutum bi anna rabbaka amal karshe kun bani minti ɗaya wannan sun saba mata gaba wannan samu matsala ina roƙon mu Mun rinka ɗaukar abubuwa da muhimmanci Mun mu daina koyi mu daina koyi kawai muna haye muna koyi abin da ba mu samu su ba ga masu ɗan boko masu bincike wani mu ba ku wannan tashi da ku karanta a turanci ancient peace and modern festival na mutum abdul ghaffar ya kawo waɗannan ne menene asalin su birthday mother's day father's day children's day kauyawa da whatever day har waɗannan abubuwan dukayen kayan nan menene asalin su da ka jama'a mu abinda musulunci ya kawo mana ya ishe kuma kuma duba mana ne matsalar ka yanzu wani lalima masan ala amma yanzu da bature da bature ya yi waya a da bature ya yi mota yake wannan tankin zuma mai fetur ta wannan mai mai ne ja mai ne man gada mai ne alazar mai ne man shanu mai ne mu ba ma san iya yi zuma mai zuma man shanu zai tafi ba zai tafi ba wasu kuma to to me dan ne a biki to shi ne ƙur'ani ne ba kyau misali kuma mun ga kula kula kuma ka zai ba ba lokaci qur'ani ne ba kyau shi ba shi bane matsala misali ai karatun qur'ani ibada ne ko annabi ya ce an ah, hana nin karanta qur'ani na cikin sujada haka ne ko ba haka ba to in ka ce da ce da kace Allahu akbar Ikhbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wannan haka ce inna lillahi qur'ani ma san tijaran shi qur'ani ne ba kyau ba ƙur'anin ne ba kyau ba kowane abu akwai abin da aka sai a idan aka bi ka'ida za a samu fa'ida a ƙarshe malam musa shi ne kan jirgi a nan da malam liki suna ƙoƙari kuma suna da mataimaka mata wanda suke shirya wannan muhadarat allah ya saka muku da kairi shi malam jamilu bayani ya nuna kuna da kima gaban shi duk da cewa yana da abubuwan da ke ya takura saboda yana ganin kimar ku yadda ya mutunta ku Allah ya mutunta shi Allah ya kuma da shi a mutan lafiya inda ya tunkara Allah ya kashi lafiya abinda zai je Allah ya ba da nasara mu kuma kuma shi shirya wannan Allah ya saka muku da alkhairi profesa karge tun karfe ta da yake nan ya Allah mai zai profesa ne malamin makaranta to Allah ya saka mai da alkhairi shi ma Allah shirya mai zariyan shi Allah ya kara ɗaukaka shi malam Musa Allah ya saka da wa سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ko so ɗaya amma ban zan yi shi ba kan za ka ba ban gama ba malam za ku rani ɗaya amma na za mu ci gaba za mu Laccocinmu na azumi ga su har an tsara an fitar

sai in ya in ya ana b'a da amma mun ba shi daga kwana za mu ta amma to alhamdulillah eh, eh, su baritoci suna da ilimin magana sai ka ji maganar tasu tana da daɗin saurari ya ɗan yi wata magana haka na ga an ɗan dariya an murmushi yana da cin abin da na bar su gaskiya saboda na san eh, topics ne masu matuƙar muhimmanci waɗanda ake so a abin nan eh, sosai da gangar na kyale to amma ya ɗan ya taɓo wanda hakan yana da kyau sosai dai kada wasu su tashi da wani tunani daban na san abin da malam barista yake nufi da abin da ya faɗa ni waɗannan abubuwan ban cika iya faɗan su sosai a ɗabi'a ta to amma magungunan da ya faɗa da sauransu abin da yake nufi shine yadda muke fifita ƙananan abubuwa akan abubuwan da suka fi muhimmanci lokacin da kike kulawa da lafiyar amarya da wani gyare-gyare da za a yi mata so ki fi fifita tarbiyyar zuciyarta da tunaninta da sanin yadda za a zauna da miji wannan shi ya fi dacewa da a bashi kima fiye da haka amma ba ana nufin kuma shi ma wancan manta da shi amma in ba haka ba an wani abin da zai gyara mace ne yana da asali daga hadisin aisha da aka dinga ba ta cucumber da dabino da ne da sauransu yana taimakawa da wasu abubuwan da da zan baje muku bayanai a kansu sai ku ce da ma a kan shi aka yi lecture ah. <laughs> Allah ya samu dace Salamu alaikum wa sallallahu alaihi wa addu'a ko اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاك زورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراكدين ولا تسلب بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعلنا يوم الفجر الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعلى زنان الكل وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نرضى بعدها أبدا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من المخلصين لك في عباداتنا جميعا يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تقضي لنا جميع حوائجنا اللهم اعط كل واحد منا مسالته اللهم بلغ كل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى أنت الفضل لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك تمسك السماء والأرض أن تزولا ولا إن زالتا أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور يا خالق الحب والنوى يا من إذا أراد شيئا فإنما يكون له كن فيكون يا أهل الثناء والمجد يا من جعل الأرض قرارا وجعل لها وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا يا كريم يا عظيم يا رب العالمين أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو أنت أثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا لا تنوع يا قريب يا رب العالمين اللهم